الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عقوباته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na kamo sha takwas ga watan zulhijja jira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da talatin da takwas kuma tara da watan tara miladiyya dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci namu mai tarin albarka masjidul imam Muhammadu bin abdul wahab rahmatullahi alaihi ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma tafsirin mu yana gudana a cikin suwanin bakifi wacce a jerin suwar alƙur'ani ita ta tamanin da biyu yana da ayoyi talatin da shida za mu tashi insha Allah ta'ala aya ta ashirin da tara قدم الله سبحانه وتعالى إن الذين أجروا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم kamar yadda aka ambata mana daga cikin manya-manyan darussan da wannan sura mai albarka take dauke da su kai bayani a game da abin da zai faru a tashin alkiyama don sakamako ga waɗanda suka kyautata Allah ya kyautata musu ya shigar da su aljanna waɗanda kuma suka munana aiki a duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da mummuna innal abrara Allah inna kitabal abrari lafi النبيين لا إن كتاب الفجار لفي سجين كتاب الأبرار لفي عليين waɗanda suka zama masu nagarta bayan Allah nagari yana ilmiyu wani waje ne ka maɗaukaki a sama su kuma waɗanda suke fajirai wanda suka ki bin Allah littafin aikinsu da sakamakonsu yana sijji wanda shi kuma wani wuri ne a can ƙasan ƙasa to bayan Allah subhanahu Ta'ala biya mana waɗannan bayanan sai ya ce innal ladina ajra za a faɗi dalilin da ya sa al aka saka musu da mummuna ya zama sakamakon su wutar jihar al-abrar aka saka musu da abin da yake aljanna dukkaninsu sun nemi sakamakonsu ne a duniya ɗan adam yana neman sakamakonsa ne a duniya الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء duniya ita ce gidan aiki haka suke faɗi lahira kuma gidan sakamako ne ba a neman ba a yin aiki a lahira wanda ka ya samu sakamako mai kyau a lahira to ya nemi sakamakon nan ne tun a duniya kwatankwacin yadda ɗalibi yake jarabawa bayan wani lokaci a ce sakamako ya mito. ai ba ranar sakamakon yake neman sakamakon ba ya nemi sakamakon ne ta ranar jarabawa in waɗannan misalan mutum ya rike ɗaukar su yana kwatanta su da abin da zai faru a ranar gobe kiyama na sakamako sai Allah ta'ala ce innal ladina ajramu lalle waɗanda suka rika yin laifuffuka suna saba ma Allah kanu sun kasance minal ladina amanu yadhakuna sun kasance ya zahaku da suna yin dariya a duniya minan lagi na amonu da waɗanda suka yi imani lafazin ajiramu lafazi ne ajirama yujrimu ijiraman laifi duk wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala bai yi da shi ba ana ce masa ijira asalin kalmar ita ce ijira sannan yin abin sunansa shi kuma jaribatu annabi annabi nuhu alaihi salam yana faɗi a tattaunawarsa da yake yi da mutanensa shi am yaquluna iftara قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرم أكسر النبي نوح عليه السلام ده ألا يبابا أتنسورته am yaquluna tara ko suna cewa annabi nuhu alaihi salam ya kirkiri abinda Allah ya ce musa ya faɗa musu ne shi ya kirkira a kansa ko kuma ka ɗauka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam aka dawo ake magana da shi an ba ana ba da kissar annabi nuhu alaihi salam sai aka dawo abinda ake cin shi iltifat sai aka yi sai aka dawo ana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam duk da siyakin ayan da yake dauka ko annabi nuhu alaihi salam ake magana a kansa kuma bayanin annabi nuhu ne ake yi ko kuma a'a annabin mu sallallahu alaihi wasallam shine bayan an ba da wani yanki na kissar annabi nuhu alaihi salam sai Allah ta'ala ya ce am yaquluna tarahu ko suna cewa annabi nuhu ko annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake cikin qur'ani قل إن افتريته فعلي إجرامي sai ku ce in kirkirar sanai to zunubi da laifin na kai dama kuma ni ba ruwana da laifin da kuke kowa zai ɗau laifin sa to da kalafazin idram yana nufin laifi duk abinda Allah subhanahu wata'ala bai yarda da shi shi ake ce masa idram shi da ake ce aikin jarima idram masdarin ne asalin tushen kalma amma kalmar da sunanta jarima shi sa ake jami'a sai a ce jara'in laifuka ma'asiya ta shiga ciki ismun ya shiga ciki zambun ya shiga ciki dukkanin waɗannan lafizan suna shiga ƙarshen lafazin jarima abinda Allah subhanahu wa ta'ala bai yi da shi ya sa shirka jarima ce shirka jarima ce laifi kafirci jarima ne laifi ne sata jarima ce zina jarima ce ƙarya cin dukiyar mutane saba ma iyaye in kyautata ma mutane dajin mutane wannan jara'in dukkanin suna cikin jarima ijrami ne wanda ya to ne sai Allah ta'ala ce innal ladina ajramu Lallai, waɗanda suka yi laifi a duniya laifin nan na shirka ko laifin nan na wani sa'o daga cikin nau'ukan sa'o da Allah subhanahu wata'ala ya haramta kanu sun kasance yadhakuna suna yin dariya min alladina amanu ga waɗanda suka yi imani tari za mu ga duk mutumin da ya kasance mai saba ma Allah za ka yana izgili ga wanda ya kasance mabiyin Allah sun canza sayyidina ali radiyallahu anhu a cikin baitutun da ake danganta masa a cikin sai daga cikin baitutun yana cewa wal jahiluna li ahli al-ilmi a'da kullum masu ilimi jahilai to suna gaba da masu ilimi duk inda ka samu ne mai gyara to sai ka samu wasu mafannasha su kuma suna masa izgili suna ɗaukar wahalar da kansa yake ba waye ne ba ne shi wani mutum ne mai jawo ma mutane aiki in suka ga wani abu ko sai su kama kyalkata masa dariya suna dariya suna masa izini a duniya haka waɗanda suke masu bai suke ma masu gyara annabi nuhun nan da ake magana kansa haka suke masa annabi nuhu alaihi salam lokacin da Allah ta'ala ya umarce shi da ya kera jirgin ruwa suka zo wucewa sun zo suna ma annabi nuhu alaihi salam izbi suna a ah, da'awa kuma ta kare an koma kafin zanci jirgin wanda yake sassakawa jirgin ruwa ne na katako da da'awa ta kare kuma an koma zanci an koma zanci aka koma inda da'awa ta yi ci an yi an yi an yi an yi shekara da shekaru dubu ba hamsin ana wa'azi ko bai samu mabiya ba sai su koma suna masa izini Allah ya ce ya bayar musu da martani ya ce in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharu in kun mana izgili yau to mu ma akwai ranar kin dillanci za mu rama za mu rama to daga duk mutumin da ya zama mai bin Allah aka samu wasu shaidanu su kuma suna masa izgili to ya ɗauka cewa ya ɗauke su a matsayin marasa lafiya shi kuma likita ne in likita ya idan mahaukaci mai ciwon hauka ya duki likita shi ke nan sai likita ya rama za a samu mahaukata guda biyu dukkanin sun cancanta a basu su gado cancanta a ba su gado shi ne wannan so da ka duk masu saba ma Allah a duniya kullum izgili suke suna dariya suna yada maganganu suna yafice suna zurbe suna gulman waɗanda suke gyara wannan Allah ta'ala yana kawo mana irin wannan ne domin tasliya lallashi ne in ka ce za ka bi wannan hanyar ta da'awa ta karantar da mutane to ka ɗauka cewa wannan ya faru da annabawan Allah an musu haka amma annabawan Allah haka annabi Nuhu alaihi salam izgili suke masa kullama marra alaihi mala'un min qaumi taqihu min duk lokacin da wasu manyan gari suka zo wucewa daga cikin mutanensa sakhiru minhu sai su rika annabi nuhu alaihi salam izgili da awa ta kare kuma an koma ana kafin kafintanci a cikin da ma mun ce ka nemi sana'a ka ka kaki domin tunda kaga ta kice ai ka riga ka samu sana'a alhali duk annabin Allah idan ya zo wa ma as'alukum alayhi min ajr annabi nuhu haka ya faɗa wa mutanensa in ajiye illa ala rabbil alami? Wasu su bai ce ba su ba ba su bai ce su ba shi ba amma sai a rike iski da'awa ta tsari an koma ana kafintanci yanzu kudin ce ba ne ake nema shi ne Allah ta'ala ne yake ba mu labari a lahira in aka je lahira waɗanda suka yi dariya a duniya ga masu gyara mutanen kirki masu gyara mutanen banza suna musu dariya suna musu ƙirƙiri. to ga sakamakon abin da zai faru nan gaba za mu ji me shi na Allah ya fara mana shimfiɗa innal ladina ajramu lalle waɗanda suka riƙa yin laifuffuka a duniya suna saɓa ma Allah suna jin daɗi kanu yadhakuna min alladina amanu sun kasance suna kyalkyata dariya suna kyakyata dariya ga waɗanda suka kasance mutanen ja mutanen kirki masu imani shi yasa Allah ta'ala yake ce mana a wani wurin bayan an shigar da ƴan wuta wuta qala khsahu fiha wa la tukallimu innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khayrul rahimin fattakhasumuhum sikhriyan حتى القول الذكري وكنت منهم تضحك إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائز زاء شيمة يوم تخشعوا فيها تستفتح شيمة اخشعوا كنت تفتح رفع من بيت ولا تكلمون وساك مجانا أدوني يا اخي إنه كان فريق من عبادي ai a duniya an samu wani yanki daga cikin bayina in ji Allah nan Allah ne ke magana da 'yan wuta wuka na min kunu na فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين cewa ya Allah mun yi imani ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka ji kanmu kai ne mafi ya mafi alkhairin masu jin kai ku kuma 'yan wutan nan yanzu fattakhaftuhum sikhriyan sai kuka dauke su kuna musu iski hatta an saukun biki wannan izgilin da kuke musu har ya sa kuka manta da ambatona ba ku karanta ƙur'ani sai dai waɗanda suke karanta maku musu izgilanci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu wani munafiki an je yakin tabuka da shi fa aka je yakin sai ya dan samu gefe ya sami ɗan uwan shi munafikai sai yake cewa wallahi ma ra'ayna مثل قرائكم هؤلاء kai waɗannan makaranta Qur'ani na ku abban annabi sama kenan da annabi sallama sai ban ga irin su ba mu ga irin su kanu awsa an-nas butulan wa ajbanahum fi liqa'i ba abin da suka sani illa na cika ciki abinci kawai suka sani su ci abinci wai sahaba annabi sama ne wai abinci kawai abinci kawai ne suka sani wai wa ajbana fi liqa'i sannan su kowa ragwantaka a lokacin haɗuwa da abokanan gaba ba zai yarda mai ba ba su amma an agyaje wani sahabi ya ce wallahi da usmi an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wallahi sai na faɗa ba annabi sama abin da ka bai shikenan ya tashi ya tafi da sauri yana zuwa wa qad sabaqahu alquran qur'ani ya riga shi har an so kamma da manzo Allah sama ayoyi da suke bayani akan haka قل أبي الله da ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم sai ga wannan munafikin ya zo ya zo Giyar, raƙumar annabi sama taguwar annabi salama ƙasa ga shi nan tana lullufe masa ya dukkuka tana tana zuba masa a jiki yana wallahi إنما كنا نخوض ونلعب إنما كنا نخوض ونلعب نقطع الطريقة والله وثالث والله وثالث هو في نفسه annabi sama kuma in faɗa ka ce ce adillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'u la ta'tabiru qad tafartum ba'da iman Allah ne da ayoyinsa da da manzansa za a mai izgili ai wannan ba a wasa duk wasan ka suke kai kai wasa da addini in za ka fira ka ta siyasa ka yi ka zagi duk jam'iyyar da kake so harfa ne aka zaba a cikin abcd aka haɗa su in ka zaga ba ka yi laifi ba kila in ka zagi wata jam'iyya ko kai wasa da jam'iyya har ne amma addinin Allah sai za ka ɗauke shi kai wasa da shi wannan ta musulunci ne kai tsaye kafirci ba a wasa da addinin Allah duk abin da ke da alaka da addinin Allah ba a wasa da shi akwai abubuwan da ba ya shiga cikin su ba a wargi da su ba a wasa da littafin Allah ba a wasa da sunnan Allah sallama alal aqalli idan ba za ka ba kai shi in ba za ka iya aiwatar da wata sunna a rayuwarka ba wanda ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam to kai shi ka kama bakinka amma kada ka mata izini kuma kada ka ma masu yin izini ba haka ba Allah yana da tsananin kamu to shine wannan fattakhaftumuhum sikhriyan hatta an saukum dhikri wa kuntum minhum tabhakun kuma kuka rika musu dariya kuna kalkata musu dariya ya wuce shi sai ji wannan shi kamar sai tsallake wuta ai wannan kanin shi yake sa duk sunna da tabbata daga manzan Allah sau sama in ka kasa yi kai to haka ta bata in kai ba ka iya yi ba to kai shi kuma kada ka yi iyayya da waɗanda suke balle har ka buɗe baki iyayya ka ta bayyana a bakinka kana musu izgiri kana musu kuriya kana musu istidai to shine nan Allah ya fara ba mu labari insha Allah ta'ala ce wa idza وإذا مروا بهم وإذا مروا بهم idan waɗannan masu laifin suka wuce wajen masu imani ya tagana sai su rika zantansu suna su suna aibanta su malaman tafsiri suka ce ayan nan za ta iya ɗaukar fassara guda biyu wa idamar rubihim ya tagamazu idan su kafaran ko kuma masu laifin suka zo wucewa suka zo wuce masu imani to ya tagamazu in suka gansu misali masu imanin na zaune su kuma sun zo za su wuce suka gansu ya tagamazuna sai su rika zuntansu suna musu maganganu suna zuntansu suna gulma da su suna aibanta su suna faɗin wasu miyagun maganganu game da su fassara ta biyu wa idza marru bihim idan su masu imanin suka zo wuce su ya tagama zuna to sai su rika musu zinde su kafiran za su rika zindan dai masu imani Sau da kamar rubihim shine malamai suka ce nan marru zamirin ko dai koma zuwa ga alladina amanu ko kuma ya koma zuwa ga alladina ajram duk zai ya dauka abinda dai ake so a nuna mana duk lokacin da suka haɗu da juna masu imani suka haɗu da masu laifi to masu laifin nan sai sun musu iske ko masu laifin nan ne suka riske su ko su suka riski masu laifin to sai sun musu iske lafazin at-taghamus ghamaza su kalmomi ne masu kalmomi guda wasu, dukkaninsu suna da zayu a ƙarshen su suna da ban sha'awa akwai hamzu hamzun akwai lamzun akwai ghamzun akwai ramzun asalin kalmar ramzun ne idan an ce ramzun shine ka nuna alama ko dai da gira ko ka nuna da lebe ko ka yi da hanci ko ka yi da hannu shine ake ce masa ramz ai shi ake ce ma alamomin da ake sawa na hanya ake ce musu rumus in ka zo wucewa kaga zebra ko akwai zanen zebra a titi ko kuma kaga an yi yara a abin yara ga sanar alama akwai makaranta a wajen ko ko kaga shanu hoton shanu duk waɗannan rumu ko rumu ne alamomi da za ka yi amfani da su domin ka gane wani abu duk abin da aka yi da ido haka ka kyafta ma wani ido haka ko ka harare shi ko ka taɓo wani ka nuna da hannu ko ka yi da baki dukkaninsa ana ce masa ramus to asali idan abin ya kasance an yi shi ne da hannu to shi ne hanzul shi ne wai da kulle humata in an yi lamzun shi kuma shi ne da ido to gamzu na ɗaukar shi kuma dukkansu gam to shine wannan Allah ta'ala ya ambace shi a nan can Allah ya ce wai lulli kulli humata lumata lumata humata ana fassara mana cikin ce bana ya tabbata da leruni me ya me ya me rada ko abin ya tabo da hannu shine hamzu lamzun kuma sai ya nuna da baki to sai suka ce gamzu asali an fi amfani da shi da ido amma kuma duk ana ba amfani da shi a tsawara kuma dukkanin su ne suke shiga karkashin ramzu wannan ramzun da rawa me biya masa gamzun da gainun shine na nan sai kuma hamzun da hababba sai kuma lamzun da lamun su ne kalmomi guda huɗu ga su nan dukkaninsu akwai zayi a cikinsu to idan masu imani suka zo wucewa ko su kafin masu laifi suka zo wucewa a wajen masu imani to sai masu laifin nan sun yi masu imani yanzu sai sun musu gams sai sun yi gulma da su sai sun aibanta su sai sun nuna wani abu ga 'yan uwansu isu isu abinda za su nuna waɗannan mutanen banzaye ne ko kuma mutane ne marasa daraja wanda ba su san duniya ba ba su san wayewa ba domin shi mai laifi za ka iya samun misali a wannan zamanin ai wayewa a zamanin da ake ciki mutane suna ɗaukar wanda ya bo shine ne? ko kana iya samun in dai ka rike addini ko profeso ne to wani ne ne wanda yake shedani ko firamare bai yi ba to ganin ka yake kai ba waye ne ba in kaya ka sa sai yi tunanin cewa kayan ka sa kayan ka irin ba ba irin nashi ba in shi zai sa ba haka zai sa ba in dinki a kai sai ya ce in eh, shi zai yi ba zai shi zai wannan haka ɗabi'ar mai fi take duk wayewar ka shi yana tunanin kai baka waye ba saboda ne da ba ka irin laifin da yake ai kai ba za ka iya zuwa ka riƙa taba a hannu ba ka haɗa ka sa ta a yatsa biyu haka ka riƙe ko ana ganin ka ko ba a ganin ka ba ka waye ba ba za ka iya sakin wando sakwafai sakwafai mazaunanka a waje ba zai ka kawai ba sannan kai ba za ka iya zuwa ka wuce da mace ba matar da ba matar ka ba ba uwar ka ba ba kanwar ka ba ba yanka ba ba za ka iya ba ka ga ba ka ware ba ba za ka iya kama mata hannu a gaban mutane ba an ka ga ba ka ware ba duk waɗannan abubuwan masu laifi suke ɗauka su ne waye alhali su ne asalin ƙauyanci ƙauyanci yana tabbata ne a cikin duk abin da Allah ta'ala ya haramta shi za ka ga duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta akwai barna a cikinsa akwai kuma zidda mutuncin kanka a ciki sannan kuma akwai nuna ka da rashin ka da rashin ci gabanka a rayuwa isa ba ba mai wayo sai mutumin da ya riƙe addini kallon ka kawai yake yi wannan ita ce ka'ida idan mabubihin ya tara mazul idan suka haɗu da su to sai su rika musu gizgini suna gaya musu maganganu suna musu yafice suna musu zunde suna nuni da bakinsu suna nuni da idansu suna harararsu sannan kuma su furta da bakin su sai kundin su gasu nan masu dama mutane aiki wannan ita ce ka'ida sau da aka ɗauka cewa abinda duk idan ka riƙe addinin Allah sai wannan ya same ka ranar da ka ji a ranka cewa ka yi addinin Allah kake amma wanda bai fahimci addinin Allah ba ba zai maka izgili ba ba zai maka maganar da ba ta da daɗi ba ba ka fahimci saƙon Allah fahimtar saƙon Allah nan da yake faɗa mana wannan ƙa'ida ce sunna ce ta Allah sai haka ta faru da kai in ta faru da annabawan Allah to kai waye kuma ni waye mu su waye dole sai haka ta faru da mutum shi yasa a gefe guda taɓewa ta tabbata ga mutumin da ya fahimci addini ya koma kuma wasu waɗanda ba su fahimci addini ba su yake kwaikwayo a rayuwa tufafin da suke sawa irin su yake sanya sa irin motar da suke hawa irin ta yake sanya hau gidan da yake suke shiga irin ta yake sanya shiga sai ya yarda da su ko ba za ta taɓa yarda da shi ba din yadda ka kai din yadda ka kai in kana da addini ko kana tarihin addini to ɗan duniya su gani suke yi ba a cikinsa kake ba akwai mutumin da yana da addini ya shiga siyasa tarihin rayuwarsa baki ɗaya gwagwarmaya ce ta addini ya shiga siyasa aka yi abubuwa na siyasa da shi har aka ci zaɓe da aka ci zaɓe shugaban ƙasar lokacin da aka kai sunansa aka ce a bashi minista ya ce muna da report kansa mai tsorin addini alhalifa da shi aka riƙa rawa ba ta kamfe iya wata tun da aka riƙa yi aka riƙa sa kaya kala ɗayan an je riƙa kaza kawai da a sa kaya gari dai a yi anko a yi rawa a sa disku da shi ake amma da aka gama zaɓe gaba ba kamfen ɗin da ba a yi da shi ba da aka kai sunan shi aka ce ana an yi nomination din sa a bashi minista shi ba zai yi shi muna da report kansa tsaurin addini yana da tsawon addini muna da rahoto kansa ministan da bai sama ba ce wanda suke mishi gaba-gaba cewa sai ya sa aka to a ba shi ko da ambasada tura shi wata kasa haka rakwa-rakwa irin kasashen nan dai da gara a baka kansila a Najeriya da a tura ka zama ambasadar su ko ko babu yin wannan kasashen karmasa sai karmasa sai fiki ai ba zan faɗi suna ba ba ta da kwanin kansila a wata jiha ai ya bi ya fi amfani da wata wata kasa tabbas ba zai na faɗi suna ba to yaje aka ki bashi aka hana shi ƙarshe can wani lungu aka ji aka ajiye shi inda ba za a ji shi inda bai da amfani me yasa yana tunanin ya zama irin su ko suna ganin hanyar su bai zama kamar su ga misali na biyu wanda zai zai kama maka kwakwalwa ƙasar turkiyya kafin zuwan wannan shugaban ƙasar nasu erdogan allah ya tsare shi ƙasar turkiyya ƙasa ce mai ban mamaki rabinta rabin turai ne rabinta kuma asiya ‘yan ƙasar turkiyya so suke su koma su zama turawa sai a ba su dokoki a ce sai sun yi kaza sai sun yi kaza sannan za a sa su zama cikin kasashen turai in shekarun da aka ɗiban musu su cika wannan ka'ida suka cika yanzu a ce ai ba su cika ka'ida har yanzu kafircin su bai kai ba har yau ba su shiga turan ba ko ba za su shiga ba tunda har yanzu a cikin mafi yawancin yan Turkiyya suna musulunci in ka je aikin hajji za ka ga suna cikin mafi yawancin mutane da suke zuwa aikin hajji a duniya to daga har yanzu turawa ba su yadda kafircin yan turkiya ya kai a matsayin abin da za a sa su a cikin turai ba sai sun kafarta sosai wannan ita ce ka'ida ولن ba عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم da ya gudu da sa ba za ta taɓa yadda da kai ba sai ka zo ka bi hanyar ranar da kai yadda ka bi hanyar su shi kenan sai ka zama nasu wannan ita ce ka'ida saboda ka yadda cewa za a maka iske ka yadda za a gaya maka maganganu marasa daɗi abokananka waɗanda kake tare da su su za su fara maka wannan iske saboda ne saboda kai an ta minan ladina amanu su kuma hum minan ladina ajama wannan ita ce ka'ida amma ranar daɗi na su ranar da za a ji daɗi tana nan waɗannan da ake ma dariyar su za su yi dariya nan gaba waɗannan da suke dariyar a kan gare su su kuma su za su kuka kukan da ba zai musu amfani ba kukan da bai da amfani mai fa'ida shi ka zidda hawayen banza ana son in kai hawaye ne wanda kama hawayen ya tausaya maka kuma ka fita daga ƙingin da kake ci wannan ita ce ƙa'ida sai Allah ta'ala ce wa idan qadar وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا وإذا انقلبوا sannan masu laifin nan a duniya idan kalabu idan suka dawo gidansu sun fita sun je harkokinsu ila a halihim suka dawo cikin iyalansu in kalabu fakihi sai su dawo suna raha dawo suna suna dariya a cikin gidajen suna raha suna maganganu na jin daɗi ba abin da ya dame su ba ruwansu mai musulunci ya yi ranar da bakin cikin suke tabbata shi ne ranar da in kasuwa ne suka je kasuwa ba su samu kasuwanci ba su samu komai ba in ma'aikatan gwamnati ne aka rike musu albashinsu to ranar ita ce ranar bakin cikinsu amma ma damar suna cikin samun kullum cikin minna suke da farin ciki mafi yawancin ƙurra'u baki ɗaya sun karanta da wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihi da alif amma al-imam Hafs daga Asim a cikin malamai shine ya karanta da fakihi ba tare da alu ba ba tare da madda ba wa idan qalabu ila ahlihim in qalabu fakihi Hafsu." sannan a cin alƙurra'ul ashara al'imamu abu ja'far shi ma ya karanta da fakihi a cikin waɗanda kuma ba su da kira'o'in su ba su cikin goma akwai al'imamu hassan al-basar da ƙasa da ibn li'amat sadusi dukkanin sun karanta da fakihi amma sauran ƙurra'u ga baki ɗaya sun karanta da fakihi dukkanin su babu bambanci fakih jam'i na fakih kamar yadda ake ce ma mai sai da dabino tamir ana ce masa tamir mai sai da dabino ana ce masa kuma tamar. kamar yadda ake ce ma mai sai da zuma asil ana kuma ce masa addal. to asalin an ce fake shine mai sai da kayan marmari mai sai da lemu da ayaba da gwanda da sauransu shine fakihu ana kuma ce masa fakihaniyu to amma anan fakihin masu suna cikin dariya balarabe da ya zaɓi ya kalli ne zai kira labaran da suke faranta rai a ji daɗi a kowane labaran raha shi ya kalla kawai sai ya ci dogari ya kalla yadda kake shan lemu mai zaƙi ka ji zaƙi yadda kake kake shan gwanda mai zaƙi ka ji ta da zaƙi haka abarba haka apple haka sauransu su ayaba haka su inabi da sauran makamantan alfawakir sai balarabe so sai ya kira labaran ban dariya sai ya kira su da alfukaha alfukaha ka zo ka zauna kana ba kana ba da labarai na ban dariya su ne fukaha to ba da labari na ban dariya wane ya bada wane ya bada shi ne ake ce masa fukaha din to me yin shi ne ake ce mishi fakihu mun so daga kullum cikin iyalansu in sun da cikin raha ciki ba abin da ya dame su addinin Allah ya yi ƙasa ana saba ma Allah ba su jin komai a cikin zuciyarsu wannan wannan ba karamin lalacewa ba ce kaga ana sa yanzu wannan wani duk abin da musulunci yake ciki shi ba abin da ya dame shi a dajin su ma ana saba ma Allah shi bai jin komai yana kallo ana saba ma Allah tarbiyyar yara tana lalacewa shi bai jin komai a ransa me ma faɗa kan wannan to shi abokin faɗan shi ne sai ana takura ma mutane ana takura ma mutane tun ba ka bukatar takura me yasa ka bari Allah ya halicce ka me yasa baka halicci kanka ba in dai baka san takura ka kashe kanka ka halicci kanka to sai kai rayuwar da kake so mai kyau wadda ka zaba kai ka halicci kanka ba ka da mahalicci to daga nan sai ka tsara ma kanka abin da kake so ka more ba wanda zai ce maka abu kaza ba kyau ba wanda zai ce maka ƙarya ba kyau ba wanda zai ce maka duk abin da kake dama ka aikata saboda kai ka halicci kanka amma ma damar ka yadda kana da mahalicci wanda shi ya halice ka to rayuwar ta kuna za ka kai mukallafi domin kana da mukallafi kana da wanda ya dora maka kai ya kuma ce ka bai domin shi ya halice ka kayan sa ne kai amma ranar da ka zama kayan kanka to sai kai da abin da kake to waɗannan masu laifin sun kasance idan qalabu ila ahlihim in qalabu fakihi in suka fita suka dawo zuwa ga iyalansu to sai su dawo cikin murna suna cikin shakatawa suna raha kallo ya zo da sabon fim hausa fim zo ya je ya koyi ranki daga shi za a kalla ko kuma za a kalli america fim ko za a kalli kwallo ko za a kalli rakki da kantai sunan sai ya dauɗe ya kafi ya kada shi da ina ana yi ana munna shi ba abin da ya dame shi addinin Allah kuma ko'o ranar da kaga ya shiga bakin ciki to ranar da ya rasa wani abu na duniya abu nan ya inda min nafsi rijali badimatan fi surati ar-rajuli as-sami'i al-mubsiri fadlun li kulli musibatin fi imanihi wa idha usiba bi dinihi lam yashur wani da wani baba yake ce ma ɗansa kai ɗana a cikin mutane akwai kai. في سورة الرجل السميع المبصر كما كان يسوء أما أتن سورة متنمي جني ميجي إن بقى جاني سبقى سبس فطن لكل مصيبة في مالي ذلك أفعكي كده دم مصيبة تسامدوك يسكت تتشي مصيبة أما وإذا أصيب بدينه لم يشعر idan addininsa aka taɓa ba abin da ya dame shi addinin ma ya lalace shi ba abin da ya dame shi shine ita ce ka'ida wa Allah ta'ala ya ci gaba da lissafa mana a duniya more wasu suka yi suka rika dariya duk abubuwan da za su ba su dari sa su dariya su more shi suke wa tabhakuna wa la tabkuna wa antum jahilun kawai dariya ba a ce musulmi ba zai yi dariya ba an yadda musulmi ya yi dariya amma ba a yadda ya ta dariya ba shi yasa manzon sama a hadisi sahihi yace inna kasrata adh-dhahik yumitu al-qalba inna kasrata adh-dhahik tumitu al-qalba shine ta dariya ya ta kalkata dariya to kashe zuciya yake ma annabi sama yana dariya yana murmushi sahabbai sukan zauna su ba da labarai na raha daidai gwaggwado annabi sama kuma yana jin su in sun yi dariya ya yi murmushi amma ba a mai da dariya ta zama ba a ɗabi'a mutum wannan ɗabi'a ce ta masu laifi ta ƙyanƙyata dariya shi yasa daga cin khasa'is na mutanen annabi a laifin salam mutanen annabi lutu da aka halakar da su daga cikin ɗabi'unsu da suka kimanta da su kattai su zauna kawai ta ƙyanƙyata dariya tana jin ihunsu ɗabi'a su ce ko kuma a zo a samu zakaru a rika haɗa su faɗa ana ƙyalƙyata dariya ko su samu akbash raguna su rika haɗa su tunkuyi suna tunkuyar junansu suna ƙyalƙyata dariya ko kuma kawai ƙato ya ci ya koshi zai zo ya tairiri ya tsirke rigi da ƙarfi sai a ƙyalƙyace da dariya wani ma ya dage ya tashi sai a ƙyalƙyace da dariya duk ɗabi'unsu ya nuna nan kalli matasan mai duk waɗannan ɗabi'un su shiga cikinsu sai a zauna a ta dariya ba tunanin lahira ba tunanin duniya ba tunanin me za a gina na duniya ya za a canza halin da al'umma take ciki mara kyau babu abu kaza ya lalace a guguwa me yi tunanin ya za a zauna a yi tunanin ya za a gyara kwalbati ya fashe ya za a yi tunanin ya za a gyara ba za su yi ba sai dai a zauna a yi fira a kyalkyace da dariya al'ummar musulmai ba ba al'ummar musulmai da suke rayuwa wannan zamanin nan ba wanda ya kai su wajajen tsira ko su aka fi kashewa a duniya yau duk ran da ka ji an kashe in aka kashe rai goma to in ka rantsa ka ce rai bakwai na musulmi ne a duniya ba za ka yi kafara ba amma kuma ba a gafalallu wanda ba su san ciwon kansu ba su da musulman mu halin da muke ciki yanzu musulmai suna karanta halin da muke wallahi ba wanda zai iya zama ya fira da wani sai dai in ko fira ce ta a tattauna ya za mu fita daga wannan kangin da muke ci sai kamata musulmai mu zo muna da lokacin da muke batawa ba wallahi bai yin rayuwar da ake in ka shigo layi daga farkon layi zuwa ƙarshen layi wajajen yi rarrasin banza guda nawa za ka kirga za ka iya kirga su je can wajen makwallai ne tattauna ne ake alkhairi yake tattauna canza wani abu ake canza wannan bai kace al'umma mu halin da al'umma mu su kuma magabtan mu suna can suna mikin suna shirye-shirye ya za ta gama da mu kullum cikin tsari ne ba su banci. an yi tsira da wani bai hude aka ce a cikin awa ashirin da hudu ya ka kasa awa ashirin da hudunka ce ga baki ɗaya awa shi ashirin da hudu in bacci ne ya sace ma ya sace shi ce ga baki ɗaya tunani yake ya za a yi al'umma yahudanci yahuda ta zama a sama take sai da lokacin hira sai da lokacin kallon ƙwallo amma kasashen musulmai su in ka ji ƙasar da shugabannin da suka damu da ƙwallo to ƙasashen musulmai a can kasashen na kafare ba su suke kwallon amma ba duk ba su damu da kwallon ba sai wani ya tashi daga Najeriya ya biya ma wasu abokanansa kuɗi su yin Spain a kalli kwallo za a buga da kulon dinsa ya biya kuɗi ya yi da kanar ya je ba makwabtansa da danginsa suna cikin ƙangin wahala shi ne wa idan kalabu? ila ahlihim munqalabu fakihin aw fakihin faqih ismul fa'il ne ga masu na nahwu wanda suke tasiri ismul fa'il ne faqihun shi kuma faqihun as-sifal mushabba bi ismil fa'il dukkanin su ma'anar su dai ne wato ne masu raha masu rayuwar holewa rayuwar kawai shakatawa Hali musulmi ba a son ya zama rayuwar shi gabaki ɗaya, ta shakatawa ce annabi sama a hadisi sahih yace iyyakum wat tan'um shedinku da rayuwa kawai ta ƙwalita musulmi shi bai saba da wahala ba kawai a yi dariya a yi raha shi bai san wahala Allah shi kyauta wani za a auku وإذا رأوا قالوا إنا أولئك لضالون wa idza ra'awhum idan masu laifin nan suka ga masu imani qalu sai kuma karkajin suna faɗa musu inna haula'i la dhalun wadannan fatattu ne ba wayayyu bane da dhalun ba wayayyu bane wasu waye ba an kana son ka waye ka huta ko ba kana saban Allah haka suke cewa mai saba ma Allah shine waye ai a ƙasan nan yan fim suka fito suna cewa aikin da suke ya fi na malamai a ƙasan nan suka faɗi suka ce ‘yan fim ba wanda in yau ka kasa fitinar da al'umma take ciki kashi goma kashi bakwai ‘yan fim suka kawo su suke koya ma mutane duk waɗannan miyagun ɗabi'un da ake amma suka ce wai ai abin da malamai suke yi su sun fi ma aiki ma gyaran al'umma suke tarbiyya suke me laifi kullum وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون haka sai kan kuyi ɓanna su ce gyara suke yi mai gyara kuma su ce ai shi ke ɓanna yanzu da laƙalla cin abin da za a aka soki annabi sulma da shi cewa suka kai yana raba dai daga duk wanda ya zo ya yi da'awa ta gaskiya sai an faɗa mushi wannan magana yana raba dai yana raba uwa da uba yana raba uba uba da ɗa yana raba miji da mata alhali duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo manzo sama daga cikin siffofinsa da Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya faɗa ma sarki sarki sarkin Habasha daga ciki ya ce masa daga ciki ya faɗa masa cewa ya zo ya samu ويأمر بصلة الأرحام والصدق والأمانة في النبي من يازوين أمي لسادة زمنتا والصدق دين قسكية والأمانة دربا أمانة وبر الوالدين لكوتة كما إياي أبونا ما زلتم يزويتين سننا نخديجة رضي الله عنها daga cikin siffofin da ta faɗi na annabi sallama me ta ce ce wallahi da kan lan yukhdiyaka Allah abadan innaka latasilu rahima shi Allah ba zai tozar ta ka ba fa har abada innaka latasilu rahima kana sare zumunta wannan sifan manzon sama ce amma da ya yazo ne suka ce masa sai suka ce daga cikin abin da annabi ya zo ya yi yana raba zumunta yana raba dangi alhali wanda ya kafarta ai shi ya raba dangi wanda yake mun gaskiya shi raba dangi to sai ka ga waɗannan masu laifin allazi na ajramu idan suka ga masu imani sai su ce musu inna haula ila zalimin waɗannan fatattu ne ba su da waye ba su da waye ba su waye ba mu san abin da duniya take ciki ba to da in baka zama shedani ta yi shedanci ba to kai ba waye ne ba kuma ko ka zo ka sun baka matsayin da za su baka ashe shedancin in kai dama asalin ba ke ba ne domin ba za su baka matsayi mai kyau wasu da dai wata rana idan an zo fati a ce ka bude taro da addu'a kuma fati ka suna nan ba in shedancin ya kai shedancin sai ya ce fati sai a ce to ajanda ta farko ita ce za a bude taro da addu'a ya kalli wani tsohon ta shi shedani ya ta koyi ya a ce zai bude taro da addu'a jiya na ga kallo wannan a talabijin ne nake ba ba ku wannan wasu ku san gani ai ko ba ku gani ba a talabijin aka nuna a NTV ma ba su zan gidan talabijin inda dai sun yaka kira wani kawai ya zo yana addu'a aka gama kuma aka tarawa ko kuma wai an tara ana addu'a wai addu'a ake da kiristoci da musulmai wani kirista ya dauki nauyin addu'a kuma tuntun lokacin da shugaban ƙasar nan ba bai da lafiya ba ba su addu'a mu muke kai yanzu ya dawo lafiya lau wai kuma ana shirya asiri wai Allah ya dora mishi da lafiya shi ba su roƙa Allah ya bashi ba sai yanzu ne kuma ake roƙon Allah ya dora mishi da ita sai wannan kungiyar da zo ta shedanu zo su shirya addu'a zo a yi rawa addu'a shi za a zo ana rawa wani ne izgiri ne ake yi a ƙasar nan aka gama kawai aka yi ta cancarewa aka sa disko aka yi rawa aka yi rawa aka yi rawa kai ka ce dama taron rawa ne ba taron addu'a kuma dama taron addu'a ne da musulmai da arna aka haɗu aka yi addu'a cin kwama ta lashe wannan mutum kwaɗa ne wannan Allah shi ne wa haka suke yin ya ku ba ta shune ba ku da waye in kuma ka bi su haka nan ba za su baka matsayi mai kyau ba a cikin ba Allah ka tsare Allah ta'ala ce wa ma usiru alaihim ولا أوكلوا عليهم حافظين الله تعالى وما أرسلوا عليهم حافظين أي مواطنين alhali ba a aiko su mafallakan nan su zama suna sa ido da waɗanda suke gyaran ba in ka zama mutumin kirki to duk shige da mutanka, lalatattu suna nan suna kallo duk abin da kake suna nan suna kallo shi ya sa rana guda suke jira a ce ka wani abu na kuskure to shi ke in yasba'u in yasma'u ribatan babu biha farihan sun ji wani abu na zargi babu biha farihan tashi fur kamar tsuntsaye suna yada shi ne suke cewa zallatul alimi yudrabu laha dhiblu idan mai ilimi ya kuskure daya to sai an buga ganga a gari an sana so da rayuwarsa ga baki ɗaya ana ƙididdigarta abin da baka san ma naka ba ne ƙila kai ka manta da shi wani na ne na kirga hularka takalminka rigar da kake sawa irin yadda kake tafiya duk kowa duk an sani suna na alhali Allah bai sa su yi maka wannan ba shi za ka ga ai kafirai ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لو أنا كما النبي أشي هنا شجاع كسوة هنا شو أبنتي أي سو سو سو سو سو أكيد سكي سو سو تنسو عايزة مثل ملائكة النبي شو أبنتي عايزة ملائكة النبي شو أبنتي كم يجمع جيني النبي زينو ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ai ko za a aiko mala'ika to sai ya zama mutum wannan kuma za su sake bude ko mala'ika ne ko namiji su kuma a wajen sun ce mala'iku ne mata wa ja'alu mala'ikata alladhina hum ibadu rahmani inatha to shine sai Allah ta'ala ya ce ai da ma mun sanya shi mala'ika wa ai la ja'alnahu rajulan da zai zama namiji su kuma a wajen su mala'iku ta ne a nan ke nan sai abin ya ƙara ne ya ƙara fitar da su kaga shine wannan so da ka Allah ta'ala ce wa ma ursilu alaihim hafizin wasu kuma malaman tafsirin suka ce wa ma ursilu alaihim wawun ta farko ta wawun jama'a wa ma ursilu ai wa ma ursila alladhina amanu ala alladhina ajramu hafizai. alhali su masu imanin ai ba an turo su bane su zama sun tsare sun sa ido ga waɗannan su kafaran ko kuma masu laifi ya kasa musu wa'azi shi amma tasirin farko ya fi وما أرسلوا عليهم حافظين أي وما أرسل الذين أجرموا على الذين آمنوا حافظين ba a sanya waɗanda suka zama masu laifin nan Allah bai aiko su zo sa ido ga rayuwar su masu imanin balle har ta kamu su diga ta yadda in sun yi kuskure kwara da shi ta kan gani an ga ustazin kenan ustazancin kenan eh shi yasa masu addini sai sun yi takatsantsa duk abin da ka san zai zuba maka da mutunci kai ko bai kamata a shiga cikin sa duk inda ka san kofa ce ta zargi to ka ganka a wani, kar ka ba mutane kofar abin da za a zarge ka don kuma ka ci gaba da roƙon Allah domin shi ɗan ya fi yaƙi da mutumin da ya riƙe addini fiye da sauran kai da ka riƙe addini shi ɗan ya fi kawo maka bara shi ɗan ya fi kawo hari makamansa sun fi yawa ya fi ƙarfafa makamansa da babamamansa ya aika su zuwa ga waɗanda wanda ya ga ya fi addini amma wanda ya riga ya lalace to ya san ya gama da shi amma kai da kake saura kake da addini to ya muka maka hari sai ya bullo maka ta can in ka guje masa ya bullo maka ta can in ka guje masa ya bullo maka ta can sai ka ga roƙon Allah har ƙarshen rayuwarka na sha ba mu wannan kissa ta Imam Ahmad bin Hanbal Imam Az-Zahabi ya sada a cikin Sirru Alamin Nubala ranar da Imam Ahmad bin Hanbal zai rasu ɗansa Abdullahi ibn Ahmad bin Hanbal ya ce sai muka ji babanmu in ya suma ya farka sai mu yana cewa hatta al'an har yanzu sai sai muka tambaye shi muka ce baba me ya ce wallahi shi dan ne ga shi nan ina ganin shi yana zuwa mu yana zuwa yana ce mun Ahmadu ka gama da ni ka fi karfi na Ga gashi har yanzu zaka mutu ban ci nasara kanka ba Abdullahi ibn Ahmad ibn Hanbal ke fassara sai ke cewa khashiya abuna al baban mu yana jin tsoron kashe dan yanzu ya sa shi ya yi ka ji cewa ai ka fi karfin shi dan shi ma kuma ka afka masa ranar da ta da mun fi karfin eh, shi dan eh shi ne kashi da gugu ka fara girman kai ne a sai dai ka ci gaba da roƙon Allah Allah ya tsare ka wannan shi musamman a wannan zamanin namu abubuwan da suke ja a saba ma Allah sun fi yawa ne da wanda suke ja a ba Allah yawa haka ne kuma haka bane mana man afama rabbuka wa qalilun ma abubuwan da suke jawo a saba ma Allah yanzu su gayyace ka zuwa da saban Allah sun fi yawa fiye da abubuwan da za su kai ma Allah da'a wannan wayar da abubuwan da ke ciki na banna sun ninninka abubuwan da suke ciki na gyara abinda ba kai niyyar ka shiga ba ma sai a shigar da shi layin da kake hudda da su kake siyan data a wajen su wajen ranar kawai su watsa maka wani abu ko kawai sai su tumo maka wani abu sai ai application ne na wayar ka wayar ka ce duk wanda ke da wannan wayar to za su tumo mishi wannan abu kawai sai dai ka gani a wayar ga talabijin yanzu mutum ya kalli NGA Najeriya zai ce akwai musulmi a Najeriya abubuwan da ake yadawa a NTV mutunci zai iya zama awa ashirin da hudu yana kallon NTV da shi da iyalansa ko labaran karfe tara nan da ake sawa ka zo kake kalla in kana da imani sai ka rika kashewa sai ka rika canza kashe shi ne kudi gidan talabijin suna Najeriya na kasa National Television Authority NTA ke ba abu da suke yadawa da sunan neman kuɗi da sunan tallace-tallace babu wata alama da za ka gani ta shi ta musulunci a cikin waɗannan tashoshi da su فاليوم الذين آمنوا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون يزعزوا لاهرة ألا فاليوم يوم فاليوم يوم allazina amanu waɗanda suka yi imani yalhaquna min nuna kuffar su ma za su rama dariyar da kafirai suka suka musu a duniya yau su ma za su more kuma dariya mai daɗi dariyar da wanda za ana ma fi sudurihim min ghilli ko ma fi qulubihim min ghilli sudur ko kulu? ma fi sudurihim min ghilli aka cire duk abin da ke cikin kirjinsu na ƙwayi wannan dariyar ita ce dariyar duk dariyar da za mu yi kana yi a duniya to sai ka ga abin da ya bata ma rai kada yin dariyar ma za ku ga wani abin bata rai ba hariri a cikin mukama ne yake cewa darun mata ma abhakat fi yawmiha abkat gada tabban laha min dari ya hatiba duniyar daniyatu innaha ya hatiba duniyar daniyatu إنها شرف الردى وقرارة الأقدار دار متى ما أضحكت في يومها أبت الجدع هم لها من ذلك أنت يا كمين من دونيا وانت تكتب قد ألتشيا كم مطعين تخبن كنتم تاكلمين كم مطعين كزلتا أنت جدا لي أنت ساقدر يا أبو أتي ساقدر شياتي أبكت جدا darun mata ma yau fi yawmiha in yau gidan ya sa ka dariya gidan duniya to abkat gada ha ai darun mata ma abhakat al'ana in yanzu nan gidan duniya za ka dariya to an jima ko biya za ka kuka haka yake kana cikin dariya ko za ka gaba ciki ya zo maka alal aƙalla in cikin daɗi kake ka tuno da daɗin nan ba zai ƙare wata ran me za ka ji a ranka ko ba ka توصودات ومصر دارية واسموري ومانترامة إذ بمن تسكر كمصر إن تسخروا منا فإنا نسخروا منكم كما تسخروا يبدأ قلت لمصر إذ بمن تسكر كمصر فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما قبروا أنهم هم الفاسد وإن تسكر كمصر ودعك كيحكم كجعل الدنيا gidan duniya ba daɗi ba duniya ba daɗi ba daɗi a cikin duniya da baki ɗaya على الأرائك على الأرائك الذين آمنوا suna dariya alal ara'iki ga sunan akan gadaje an ce mana al'ara'ik jami'i ne na arika malamai suka ce ba a ce magado a rika sai idan ya zama haɗaɗɗe sannan ake ce masa a rika sannan wasu daga cin malaman lura suka ce ba ma a kiran ƙwara ɗaya a rika sai idan sun kai uku sannan kuma sai a kira su da a rika ɗaya in suka wuce uku hudu biyar shida goma sha kaza sai a ce a ra'i ka san adadin yan aljanna zama ka san adadin su shi yasa sai aka ce alal ara'ik masu malaman luga suka ce duk da zuwa ana ce masa arika kullu ma yattaki wa alaihi al-kitab yusamma arikatan duk abin da mutum zai shingida kai ana ce masa arika hadisin annabi sama manzo sai ce la ulfiyanna ahadakum يأتيه شيء من سنتي فيقول ما وجدنا في كتاب الله كفانا ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه فجاء ليك عن سنة كذا samu wani ɗayan zamani ya kai ma matsayin da za a zo a jawo mashi hadisi na yana kwanci a kan karagarsa ki shingide sai jawo ah, mu ƙwa'ani duk abin da yake ci ƙwa'ani ya ci ba wasu sabai sai da ƙwa'ani da hadisi duk ɗaya yi a dawo in ne ka tuki tu ƙwa'ani wa mislim ma a ku alisa ko alal arabi ya zuru suna kan gada gadajensu na alfarma da jin daɗi da ya zuru suna kallon ubangijinsu ai san an ce Allah innahum arrafin yawma idin la mahdudun kafirin ko can bayan kuma sun koma su imani an ce alal ara'iki yanzuhu ta'rifu fi wujuhihim nadratan yanzu ila rabbihim suna kallon ubangiji wasu kuma malamai suka ce alal arabiki yanzuruna ila alladina ajramu fid dunya ga sunan a kwakwanci akan gado kamar an sa musu majiki suna kallon waɗannan masu da cikin wuta waɗanda a duniya suka rike yin sabo yanzu ga su a duniya suna cikin wuta kuma suna cikin aljanna an sa musu majiki an sa musu majiki suna kallon su ga irin wahalar da suke sha kuma majigin irin ikai sky in ka san sky ga mutum kana kallonsa yana ma magana kana mushi magana amma yana cikin gilas yana cikin dodon bango yana cikin talabijin kuma yana maka magana kana tambaye shi yana baka amsa shi ma kuma yana maka kana baki shi kuna magana ko haka za har shi ya zama to ba ma sky ba su hannu ko hannu za su iya yi ثم يتغلق أن أخذوا علينا من المال أو من مال المسلمين سوء مسلم إن الله حرمهما على الكافرين in wuta za su roƙi yan aljanna ai tsammanin su za su iya mai ta su ku Allah ko kuma ku san mana daga cikin abin da Allah ta'ala ya azurta ku da shi gashi nan a cikin duniya ku aljanna akwai ku tubihi mutashabihan shi sai Allah ta'ala ya ce hal suwiba al-kuffar hal suwiba al-kuffar ma kanu yaf'alun hal suwiba al-kuffar to yanzu an saka ma kafarai a duniya yanzu a lahira an saka musu ma kanu yaf'alun abinda sun kasance suna aikatawa a duniya sai aka yi amfani da lafazin sawa asalin lafazin sawa ana amfani ne da shi a wajen abin arziki sawa kishiyarsa ne iqa idan mutum ya abu mara kyau aka saka masa da mara kyau sai a ce ba, idan kuma ya abun arziki aka saka masa da abu mai kyau sai a ce ba, an saka ba. amma anan sai Allah ta'ala sai ya faɗa shine al-allama al-allamatu ibnu ashur rahmatullahi alayhi sai ya ce huna ta tahqquliyya ce wani aran lafazi aka yi don a musu izgi hal su wiba kufaru ba kan ya fa'alu shin yanzu ashe ba a saka ba abin da suka kasance suna aikatawa ba wannan ya iqamun shi ne aka amfani da lafazin tawa saboda izgi izgi ne aka musu ana musu izgi kamar yadda a can za a ce duk Ɗan wuta ne mace ce duk ɗanɗana innaka antal azizul karim ai kai ne mabuwaye kuma mai karamci Ɗan wuta yana shan mugunya ruwan gyambo ta fasashi sai a ce duk ɗanɗana ta sha ita ma in innaka antal azizul karim ai kai mabuwaye ne maɗaukaci kuma mai da'ata da ka ci gaba da sha ci gaba da sha wannan shi wannan shi ne ƙarshen wannan sura ta albarka sura da ta yi bayani a kan hukuncin tauya mugu tauya ma'auni tauya haƙƙi dukkan wani haƙƙi da Allah ta'ala ya ɗora maka ka isar da shi in ka tauye shi sunan da tafiye ma'aikatan gwamnati sun shiga ciki masu aikin ƙwaro sun shiga ciki masu awo sun shiga ciki masu ke da nama a ɗora akan sikeli kishi da jiki masu buhuhuwa su dora a kan sikeli kishi da jiki tasbihi idan suka aikata haka Allah ya buɗe surar da wani ko fatishi aka faɗi sakamakon su cewa azabar Allah ta tabbata ga masu aikata haka an ce su je a wajen aiki karfe takwas da za ka je sai karfe goma ko sai karfe tara haka ma'auni a tauni sannan kuma sura ta zo sai bayani akan sakamakon mutanen da suka bi Allah Allah zai saka musu da aljanna waɗanda kuma suka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala zai saka musu da azaba Allah madaukakin sarki ya sa mu zama masu biyayya a gare shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu aiki da sakonnin da muka ji a cikin wannan sura mai albarka Allah kuma madaukakin sarki ya sa mu aiki da shi Allah